gyara gari za ba dan kunkusiya bane ba abin da ya haɗa da kunkusiya mutane su dinga kira na a waya suna cewa me shawara za su da tafiyan nan ta gawuna an gama ce mana makaku bugaggu fo an gama ce mana bi da safe bi da rana bi da yamma bi da daddare to rigingimin da suke neman su balle yanzu Allah Ubangiji ya ƙara haɗa wannan rigimar Allah Ubangiji kada Allah ya ƙara haɗa kan 'yan ɓangaren abba da 'yan ɓangaren kwankwaso domin rigima ta kusa ɓallewa mutanen abba suna ganin arziki ya zo hannun abba za su yi arziki ɓangaren kwankwaso sun ja musu wannan rigingimu ba a yi shawara ba wasu su ce kuma ku ji da rigimar da take ta cikin gida ta ai mu ba mu da wata rigima ai duk dan gawo ne iskomin alhamdulillah ai ba wata rigima yanzu ai duk dan APC yanzu farin ciki ne a zuciyarsa farin ciki ne a ko ina yake yawo a cikin yan jam'iyyar APC wayannan rigingimu da za su balle kafin shi gwamnan boye da gwamnan fili an fara sa'insa ita ma gogon boye da gwaggon fili rigingimu za su balle musu su ma sun fara sa'insa dalili mutanen abba sun ɗana za su yi arziki a cikin gwamnatin abba so aka zo aka yi mutane rashin adalci aka yi abubuwa marasa daɗi aka yi rashin mutunci aka ce abin da za a fara yi cutar al'umma shine wannan rushewa mutane arzikin da Allah ya ba su a masallacin idi. to amma kai da kake a waje ya za a rigima cikin su ka san me ke faru? waye a waje ai a ciki dake ai dan saka ne ni ai biya nake yi a bani information ai mutanen nasu ne na ciki suke ba mu labari da abubuwan da zai faru da abubuwan da ake ƙullawa aka zo saboda rashin imani da rashin mutunci alaji ko a zamanin fir'auna fir'auna dai wannan fir'auna a duk yadda yanzu ya tafi ya bar mana yaransa zalimai su ne suka yi wannan rashin mutunci da kasar shi fir'auna ya bai yara a bayan doron ƙasa su suna cewa abinda kuka kitsa ne suke warwarewa wani abu wannan rushe-rushe da aka yi ku ne kuka fara gina ba ai shi Dr. Abdullahi Umar Ganduji gwamnatin baya ai taimakon al'umma ta yi ka kaddara kaddara Ganduji duk inda aka gine-ginen nan filotan nan da filayen nan mallakin gwamnatin jihar Kano ne yawanci wasu kuma mallakin masarautar Kano a doka a dokance akwai rashin adalci mutum musulmi wanda ya imani da Allah da ranar lahira zai mutu za a je a haƙa rami a sa shi musulmi ya je ya kalli filin idi ya rushe duk da ji shugabannin ƙungiyar filin idin muna yaba musu irin maganganu da bayanai da suka fito da shi da irin rashin adalcin da aka yi musu alƙaliyan nan fa tana kuka take yanke hukunci tana kuka da idanunta take yanke hukuncin take judgment din ta ce ba yadda za a yi ana dimokuraɗiyya dokar ƙasa kowa yana zaune ƙarƙashin dimokuraɗiyya banda rashin adalci da zalunci a je a samu dukiyar al'umma dukiyar talakawa wani ma gadayi wallahi wani ma maraya ne babansa ya mutu yana yaro aka akinta masa dukiyarsa ta girma aka zo aka danka masa ya ji filin idi ya mallaki waje don ya arziki kada ba a ce ba laifi tudu ne kuma a gwamnatin ku ta baya ku guraren da aka rushe wa al'umma Ka ga wayannan mutanen muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya tozartar da wayannan mutanen yadda suka tozarta al'ummar Kano suka tozarta 'yan kasuwa filin idi Allah ubangiji ya tozartar da su suma yanzu da nake wannan zancen akwai wanda yana nan a gadan asibiti dalilin rushe masu filin idi akwai wanda yana nan ba magana komai yi masa ake akwai wanda na gani a hanya a masallacin idi yake a hanya na gan shi ya ɗora hannu a kaya ma haukace shi wallahi lazi duk da ka gan shi ya in har ya san ka kawai abin da zai kalle ka ya gaya maka shagona na filin idi kawai da ya kalle ka ba kawai da ya ganka in ya san ka kawai da ya ganka zai ce wai yau shago na filin idi wai yau shago na filin idi yanzu wannan wannan wannan zaluncin da aka yi wa'annan mutanen na rantsi da girman Allah na rantsi da girman Allah da Abba Kabir Yusuf ya ji shawarar magabata ya ji shawarar al'umma wallahi ba zai tsinci kansa a cikin wannan halin haƙula'in ba amma bai kamata ya biyo kwankwasa ba amma alkawari suka cika tunda alkawarin kamfen ma sun ce za su rushe abu ai waɗanda suka dinga ikirarin ai ga Allah nan ya musu hukunci wani yana nan a asibiti ma bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya shi kuma babban ya lalace ya tsufa gaba ɗaya babu indiya babu ina ne da ina ne to ƙarshen lalacewa guru maharaja kulba sharkar manda yake gaya wa wannan kwankwason yake cewa kwankwaso a matsayina na guru maharaja kulba sharkar manda kada ku je ku rushe wa 'yan kasuwa filin idi gurarensu idan kuka rushe ƙaramin guru maharaja yana nan shi kuma yana tattaunawa da wa'annan wayancin mutane na filin idi shi ƙaramin guru maharaja musulmi ne a inda yake mutumina ne na wani ni ma ina zuwa wajen guru maharaja Karamin, musulmi ya ce kai babban guru maharaja na gaya wa waɗannan mutanen kwankwasa kada abba ya rushe wa mutane na filin idi guri suka yi bin umarnin guru maharaja suka yi bin umarnin babban guru maharaja. To ya gwamnati ba ta da ikon ta rushe abin da take ganin an yi shi ba daidai ba? Ok. To ai ita kanta gwamnatin ma, ai al'umma ne gwamnati. Alhaji bari mu gaya maka zaluncin da suka yi, da ta'addancin da suka yi, da rashin mutuncin da suka yi. Alhaji ka jira Allah da kansu ya ce shi Allah baya zalunci. ya kuma haramta zalunci a kan kansa